kuma gargadi wato ko ina nan har cikin aljanna ma akwai to واذكر عطاء بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عاد إذا أنذر قومه بالعقاب وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم to bayan wato ya gama kissar wato uh, abin nan gargadi da abubuwan da na gabata ga annabi ya zama kaddama sun ma zakara ta'ala kissa ta hudin bayan haka nan Allah ya ambaci kissar hud ma kawami tare da mutanensa misalin linnuzuri wato annabawan da an ka yi abin waɗanda waɗanda an larabawa hudu ne hudu da salih da abin nan da shu'aib sannan muhammad sallallahu alaihi wasallam saura duk cikin ajam ne e, e, e, ibraniya larabci ne masanan linzirin awali wata wa misali ga masu gargadi na farko min arzikin da na mazanin alayhimu salam wakale ya ce wasu kuri'ar ka adaka ambaci dan uwan adi shine hudu alayhis salam idan an zarafi aumur bablu istimalin wata lokacin da ya ka ambata lokacin da ya wa gargadi eh, bil a haƙaf wa ga tuddun da Eh, ismu wadin bil yama sunan wani rafi ne a yamma bihi manazilun nan ne sun ka zauna su abin nan adawa wa halatun nuzur alhali masu gargadi sun shuɗe malatin rusul munzirun masu eh, musulmi abin nan manzanni masu gargadi sun shuɗe mun bai ne dai ne dai gaba gare shi min khalfi baya gare da baya gare shi wato kenan gaba gare shi akwai manzanni waɗanda sun kai gargadi baya gare shi akwai ai kabla hudin wa min ba'dihi ila aqwamin zuwa an aiko su zuwa ga mutanensu don su yi musu gargadi me suka ce musu bi an qala lahum ko bi an qala la ta'budu wata shi yace ko kuma manzannin sun kace mu mutane la ta'budu illa kada ku bauta mu kowa sai Allah wajin mulatu wa qad khalat motar da wata kenan hali ne a akhafu alaikun ni ina muku tsoro in abattum ghayra in kun ka bauta ma wani Allah eh, ina muku tsoron azaba min azim wato ina muku tsoron azaba yini wanda an mai girma qalu qalu أجيتنا لتافكنا عن آلهتنا فاتنا بما تعدنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من sadiqin to da ya gargadi shi mutanen mutanensa sun karba kalu sai suka sai mutanen suka ce ajita na litafika na hatina. ka zo don ka karkatar da mu daga abubuwan bautawan mu litusrifa na an ibadati don ka karkatar da mu daga bauta musu fatina bi mata idan to ka zo muna da abin da kake kace mu da shi na azaba ala ibadati kada kace in muna bauta musu za a yi muna azaba zo muna da azabar in kunta min sadiq in ka zan cikin masu gaskiya fi annahu ya tina nace azaba za ta zo mu na kawo mu gani kala wala inna mal ilmu inda allah wa ubalighukum ma ursiltu bi wa ma bihi walakin ليعريكم قوما تجهلون قال هود سي هود يتي إنما إنما العلم عند الله واتو علمي ولين الله كوي يكي نذكر عذابا huwa ya ya'lamu mata yatikum al'azab shi yasan lokacin da azaba za ta zo muku wa uballighukum ma ursiltu bi ne kam iyaka aiki na in isuwa muku abinda anka umarce ni da abinda anka aiko ni da shi ilaikum zuwa gare ku walakin ne rakun ta tajhalu amma ni fa ina ganin ku ku mutane ne kuna jahilta yadda al'amura suke fi talabikum bi ijalil azabi alaikum wato da kun ka dora neman a gaggautar da azaba zuwa gare ku ina ganin wata ku na abin na jahilai ne ba ku san me ake nuhi da azaba ba to falamma ra'awhu 'aridan مستقبل أوديتهم qalu hadha عارض نذيرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم to lokacin da su mutanen hudu suka ga azaba ta zo musu aridan wato yana kamar girgije ay sahaban da fi ubki sama kamar hadari ya taso musu bayan an yi musu abin nan eh, fari sun dade ba su samu ruwa ba sai aka abin na girgije ya bayyana gare su kamar hadari nutsa kabila ce wato ya fuskanci abin na rafuna suna shuka kalu haza arilu mumtira wannan girgije ne hadari mai muna ruwa insha Allah mumtirin iyana mai muna ruwa kala ta'ala sai Allah ya ce bal huwa masajaltun bi ba ruwa zai yi muku ba abinda kun ka nemi gaugawa ya zo muku ne min al'azabin azaba rihun fiha azabun alim wani iska ne na azaba fiha azabun alim cikin wannan iska akwai azaba mai tsanani kun ga iska mace ce rihun fiya ba fihi ba tudammiru miru kulla sha'in bi amri rabbiha فأصبحوا لا تري إلا مساكنهم na نجزي القوم المجرمين to eh, eh, abin nan da sun ka taru karkashin girgijen don su abin nan ga zafi suna tsammanin samu iska shi ke na sayan musu ruwan azaba to da mira kulla sha'in wannan iska tana darka ki komi marrat alaihwan ta shuɗe a kansa bi amri rabbiya da umarnin ubangijin ta bi iradati ai kulla sha'in komi a ra arada rabbu ha halaka hubiya komi ne ne wanda Allah ya nuhin a halaka shi da wannan tana tana darka ke shi to fa ahlakat rijalahum wa nisa'an wannan iska ta halaka mazansu da matansu wasu garan da kana da yaran su wa amwalin da dukiyoyin su bi an tare bi zalika bayna sama'i wal ardi shine ta yi hira ita iskan hmm, bi zalika bayna samati samawati bayan tsakanin samai da kasa wa mazzaqat wa mazzaqat duk abin da tsakanin sama da kasa ta kekkece shi wa baki yahudun wa man amana min agus sannan shi hud ya zauna da shi da wanda ya imani tare da shi abin bai taba su ba wa kanu na arba ta alaf dubu hudu kun gane ko inna hudan alaihi salam lamma bere shi hudu lokacin alaihi salam lokacin da ya ji wannan iska hatta ala nafsi sai ya zane ya kewaye abin yi wani abin rame wato wanda kewaye jama'arsa wa alaman ma'ahu tare da wanda a tare da shi bin al-mu'minina hatta hatta wato yi zane ya kewaye su kamar birni wa kana tarihu tamurru eh, bihim barida in iska ta kawo ga wannan eh, abin nan ga wannan zane sai ta zama ta shuɗe su tana mai sanyi ɗayi ba mai daɗi rihu lati tusibu qaumu amma iskan da zai sa mutanen sa shadida mai tsanani asifa mai tsanani muhlika mai halakar da su wa hadha wa azima li wannan mu'jiza ce mai girma ga hud alaihi salam alaihi salatu wassalam fa sai mutanen hud wato kenan adawa suka wayi gari la yura illa musakinuhum ba a ganin komi sai dai gidajen su kawai ba da ihlaki bayan an halaka su su wa bi ta'ibi al muhadab la tara ba ka ganin komi kai abin nan mai saurare ai saru bi haisu law law hadarta biladahum sun ka zamo da ka halarci garin su kai mai saurare la tara ba ka ganin komi illa masakin sai gidajen su kawai wa masakinuhum marfu'un shi la tara illa la yura illa masakinuhum wato abin nan na'ibul fa'ili liura amma an ce latara wannan mansubun ne kun gane ko eh, wa wa amma ala qira'ati ta'i masakinahu mansubun kama qaddama maf'ulun bihi thumma aqaba ta'ala fa qala kazalika kamar yadda dai mun ka saka mu kama adawa na jazil qawmal mujrimina haka muke saka ma mutane masu laifi gairahum wadanda ba a su ba mimman amila amalan wanda an kai masa gargadi yaki to haka ake masa azaba ta zo ta gare shi Allah tsare mu to ci gaba wala kad makkan makkannahum fi ma'in makkannakum fi وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغني عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء ولا أفئدتهم من شيء إن كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به yastahzi'un to wala kad makkana fi ma in makkana kun fihi wato su mun ba su iko ga abin da bamu ba ku iko gare shi ba wato ikon da mun ka ba su na wadata ba mu ba ku shi ba ku musulmi wala maka na ada mun ba su iko fi umurin azima ga al'amura ba su girma lam nu makkirkum fi ban ba ku iko gare su ba waja'alna lahum sama mun ka sanya musu wani ji wa absaran da wasu gannai wa abu idan mun samu su zukata na tunani ba ma a gana anhum samu amma jin su bai wadatar da su ba wala absaru haka nan gannan su ba su wadatar da su ba wala abidatu haka nan eh, zukatan su ba su wadatar da su min shay'in komi. fu'ad wata wurin da ake tunani cikin zuciya shine fu'ad mun ba su tunani amma wata wannan duk bai amfane su ba ba su tunkuɗe musu shay'an ko min al iko ko wa min za'ida to il don mi abin nan ma'amulat eh, li'agana wa ushiri ban ma'ana tali wata izkanu domin sun zan ya shaɗu na bi ayatin lahi suna musun ayoyin ubangiji hujjajahu albayyana suna musun hujjojin allah waɗanda ni. don haka wata jin su da ganin su da tunanin su bai amfane su ba wa haka bihim ma ya sa yasazun abinda sun kazan suna yi na izgili wato abin nan koko abinda sun kazan suna izgili da shi na azaba ya sauka gare su wala kada halakana ma haulakum wala kada halakna ma haulakum min alqura wa sarrafna layati la'allahum yarji'un to wala kada halakana ma haulakum Allah ya ce mun halaka abin da a gefen ku ku mutanen makka min alqura na ƙauyuka gaira adam banda adawa kamar yadda muka halaka samud da mutanen lud da ashabul aika ba da ma arsalna ilaihim almunzirin bayan mun aika masu gargadi zuwa gare su fa abau suka ki ko abau an izu sun kake su karbi wa'azi kun gane wasarramna alayat mun karkatar da ayoyi wato mun kai wani wani wani bayan wani wani bayan wani shine sarramna alayat ay eh, qurratul hujaju an karrara hujjoji bayyana bayyanani lil inzari ga gargadi an kawo musu hujjoji duka suka ki karba an kawo musu hujjoji an yi ta takararin su la allahum yarjun ko ba su komo daga batar su fa matta azu basu wa tuba fa halaka na saboda ka sai mun kalaka su kun gane ta Allah sauƙaƙe falaula falaula nafarahum ladina min duni الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون to don me an ka halaka su sun an halaka su domin sun riki wasu abin bautawa suna bautawa wanda ba Allah ba falawla nasarahumul ladina takhadhu min dunillahi qurbanan ala don me waɗannan da sun ka riƙa na suna bauta musu ban da Allah qurbana har suna yi musu abin nan suna neman kusanta gare su mutaqarriban bihim ilallah suna neman kusanta da su zuwa Allah wa yabuduna suna bauta musu tawassulan bihim ilai suna fadanci da su zuwa Allah har sun zan abin bautawa gare su don me ba su abin nan ba su taimake su ba lokacin da azaba ta zo musu kun gane ko eh, don me ba su rike su ba wannan saura na hau ne ballallu anhum a'a sun ɓace musu yanzu da azaba ta zo musu abubuwan nan da suke bauta ma suna abin nan neman kusanta da su zuwa ga Allah sun ɓace musu ashe kun ga kenan tawassuli ibada ne eh tawassuli ka nemi uh, abin nan ka dauki wani ka dora yi masa abin nan don ya kai ka ga wani wato ka bauta masa kenan eh eh eh ah ba zan bar abinan ah, nan kana iya wa wani mutum in ka tafi gidan wani sarki ba sai ka tafi ga wani kofa ba ka bashi wani abu ya kai ka <laughs> to ai ba shi wani